daren juma'a daren 24 ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a da shekara 1438 daidai da 20 ga watan afrilu shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 36 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin mukhtasar ulu lil ali ghaffar wanda malam muhammad nasir din al albani ya rere shi daga littafin al'ulu na al'imam shamsuddin zahabi Allah ubangiji ya gafarta musu gaba su. Wani littafi yana karantar da mawaƙi da musulunci ne don dangane da tabbatar da cewa Allah ubangiji ya ɗaukaka a akan dukkanin halittu ta hanyar kawo nasoshin alkur'ani mai girma da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa ala wasallama ingantattu da kuma fassarar da malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai suka yi waɗannan nasoshi Allah ya saka musu alkhairi idan ba manta ba muna bibiye da ashekul allama muhammad nasiruddin albani a inda yake mana ta'aliki a bayan wato hadisan da aka kawo har ya ɗauko magana akan wato irin yadda zahidul kautsari wani ɗan bid'a da ke rayuwa tare da albani a wannan zamanin duk da shi ma ya rasu wani ɗan bid'a zahidul kautsari yana ƙoƙarin wato canza magana ainihin wato su muhammad bin hassan ash-shaybani don ta dace da ra'ayin shi na son zuciya na ta'atili za mu tashi a shafi na 157 inda a shekul albani yake cewa wa haka zalta kalkausariyu ma'al mu'tazila fi inkari annal ƙur'ana kalamullahi tabaraka wa ta'ala haka dai ya yayi ta kaiwa yana kawowa har sai da ya haɗu ya dace da ra'ayin mu'tazilawa wajen inkarin cewa Alƙur'ani, ba zancen Allah bane walakin bi tariqatil laffi wad dawran sai dai shi kausari ɗin ya tuke zuwa ga irin wannan aƙida ta mu'tazila ne ta hanyar da ake cewa allafu wad dauran karin magana ne azanci ne ma'anar shi kawai kamar ka ce kewaye kewaye wato aita rufa rufa ana ainihin munafunci kamar yadda tura suke cewa bitin about the bush ko bitin around the bush ah, irin wannan mutum ya ki fitowa ya magana kai tsaye amma a sake sai ya faɗa abu yana so ya faɗa abu ba zai faɗi shi kai tsaye ba sai ya bi ta bayan fage ya tabbatar da ra'ayinsa shi laraba suke cima allaf wa dauran allaf ninkawa wa dauran da kuma kwana-kwana ina fata mun gane wannan sai ga kautari yana ta kwana-kwana da rufa-rufa wajen tabbatar da cewa ƙur'ani wai ba magana Allah ba ne muguwar aƙida irin ta mota mutazila Allah ka tsare mu wa min amthilatihi mimman yatazaharuna bi annahum ahlus sunnati wal jamaa haka da shi da ire-irensa waɗanda suke fitowa su nuna su kama ahlus sunna ne akwai mutane da dama masu fitowa da riga ahlus sunna amma a wajen aƙida zaka ji su da munana aƙidu wa ma tukhfi suduruhum akbar a yayin da zaka ga kuma cewa abinda zukatansu ke boyewa na mugun nufi ga ahlus sunna yafi abinda suka bayyana girma fa innahum yaquluna bil kalamin nafsi suna cewa ai akwai zance na zuci Allah yana da zancen zuci wa huwa ghairu masmu'in wai kuma zancen ba a jinsa walidhalika fa innahum idha su'ilu anil ladhi yatakallamu bil qur'an aw la an alladhi takallama bil qur'ani aula wa man alladhi sami'ahu minhu da haka aka tambaye su cewa shin Allah ne yayin magana da alqur'ani ko ba shi bane kuma waye ya ji qur'an nan daga Allah ko ba a ji ba fa innahum la yuhiruna jawaban ba sa iya tantance amsa ta wannan sai su ainihin ta kaiwa suna kawowa wal haqiqatu a kashin gaskiya annan nufata لكلام الله تعالى إنما يرجع قولهم إلى أن القرآن ليس كلام ليس كلام الله lalle masu kore cewa Allah baya magana ƙarshen al'amarin abin da suke su suke a kai shine su ce Allah bai yi magana da alƙur'ani ba wa idza kana kadhalika fa sawa'un kana awwala man takallama bihi بكلام مسموع هو جبريل أو محمد عليهم السلام فإن قولهم يلتقي a كفار قريش idan suka ce Allah baya magana to daidai wa ko su ce wannan alkur'ani jibril ne ya faɗe shi ko kuma annabi muhammad ne ma ya faɗe shi to duk ne domin dai sun tike akan mataki guda da su da kafiran ƙwarai allazi hakallahu anhum annahum qalu waɗanda su kafiran qurayshawa Allah subhanahu wataala ya ba da labarin suna cewa in hadha illa qaulul bashar suka ce wannan alqur'ani ba komai bane illa maganar mutum fa innahum lam yaqulu mithluhum innahu qaulul bashar mun su ba su faɗa irin waɗannan su ce maganar mutum bane fahim ƙa'iluna wala budda innahu ƙaunar jibril amma dai maganar su tana nuna cewa suna nufin maganar jibril ne au ghairuhu min al-khalq kuma maganar wani jibril daga cikin halittu fahim mushtariku na fil ghardi min qawli da aka waɗannan 'yan bid'a sun dace da kafiran farko mutanen makka game da wannan magana da suka ce in illa qawlul bashar wannan abin da ya faru jama'a akwai wani babban kafiri shine al-walid bin al-mughira al-makhzumi wanda kafiri ne daga cikin kasurguman kafiran makka shine kamar yadda al-imamu ibnu jaririn da al-imamu ibnu kathirin suka ba da labari a cikin tafsiransu wannan kafiri yana shiri da sayyidina abubakar yana zuwa har gidan shi sai kafiran makka suka ga cewa in fa suka bar shi ci gaba da zuwa gurin sai na abubakar to zai musulunta wata rana kuma zai zama musu babba sa da suka haɗa dukiya suka kawo mishi cewa ga wannan dukiya in kana zuwa gun abubakar ne saboda kyauta da yake ma to ga dukiya nan ka daina zuwa gurin shi sai ya fusata ya ce ni talaka ne da za ku min kyauta na ce muku nake ba ma gurin shi to ni ba talaka bane ya gaggaya ma abu ah, jahalin da aka turo da wannan sakon ya gaggaya mai magana amma da haka sai dai na zuwa wurin sai na baka kuma sai waye gari yana so yanzu ya aikata abin da zai gamsar da ƙureshawa cewa yana nan akan addininsu na maguzanci shi ne sai yana bi yana cewa duk maganan mafa maganan mutane ne ni ne zana sai dinga jefar da maganganu na ɓatanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran sabai da alkur'ani shi ne Allah sakar waɗannan ayoyi a cikin muddathir daga faɗin Allah zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhudan thumma mahattu lahu wa mahattu lahu tamhidan thumma yatma'u an azid ko kalla innahu kana li ayatina anida sa'uslihi sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkar wa qaddar fa qutila kaifa ƙaddar, thumma qutila kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar fa qala in thumma adbara wastakbar go sai wannan qadiyar cewa fa qala in hadha illa qawl bashar yusirun ya'usar in haza illa qawlul bashar to kaji eh, kissa da Allah ya bada labari irin yadda yake kaiwa yana kawowa da Allah ya ce ah, thumma nazar sai ya tsaya yana tunani thumma abasa wa basar sai ya tsaya yana yatsi ne fuska yana shiga cikin wani zurfin tunanin wai wani sharri kuma zai wa musulunci shine da ya gama yin sharrin sai tike akan cewa in haza. illa qaulul bashar ai zancin ma dan adam shine sai Allah ya ce sa uslihi sakar wallahi sai na sanya shi a wutar sakara ma adraka ma sakar la tubqi wala tazar lawahatun lil bashar alaiha 19 shi shine karshen wannan labarin nashi ina fata mun gani wannan sai zama kenan ya bayi zuwa ga ka'ida duk wanda ya ce ƙur'ani magana ce ba ta Allah ba to lazimin haka ya ce magana mutane ne ko kuma ya ce maganar ta mala'ika jibril ce ne kawai ya ƙirƙiro ta yi ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi ba Allah ne ya faɗa ba ya shiga cikin irin wannan wato mugun alkawari na azaba da Allah ya wannan kafin domin azaba ba ta ɗaya a kan shi ne. kawai saboda shi wane ne a ta hau kanshi ne saboda irin aikin da ya yi to duk san da aka samu wani ya yi irin wannan aikin shi ma yana iya shiga cikin wannan wa'id din babu shakka akan ainihin wato cewa duk wanda ya wannan irin wannan aiki da ya shiga cikin haɗari kwarai na yiwuwar shi ma ya samu kanshi a cikin irin wannan wa'id don Allah ubangiji ya kiyaye sai malam ya ci gaba da cewa fallahu musta'anu. ala hada dalal wasala Ilaihi kathirun min al ya ce Allah ubangiji muke nama ya tsare mu daga irin wannan bata wadda da dama daga cikin malaman baya suka fada cikin ta wa tilka uqubatul lahum min Allah ta'ala wannan kuma wani punishment ne da Allah ya musu linhirafihim an madhhabis salaf wa ahli al saboda sun karkace daga tafarkin salaf da tafarkin malaman hadisi hasharana Allah fi zumratihi ya Allah ka tashe mu ranar alkiyama a cikin tawagan malaman hadisi wanda su ne tawagan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam malam yace wa amatana ala millati ya Allah ka kashe mu wa amatana ala millati Allah ka kashe mu akan tabarkin malaman salaf da malaman hadisi min ajli zalika qala waqi ibn al-jarrah saboda irin wannan ma aka samu al-imam waqi ibn al-jarrah malamin su imamu ainihin ashafi yake cewa la tastakhiffu bi qawli alqur'anu makhluqun kar ku dinga daukan maganar mu'tazila da yan bid'a da wasa wanda suke cewa qur'ani halitta ne fa innahu min sharri qawli wannan zance ne mafi muni a cikin zantukansu inna ma yadhhabuna ila ta'til suna so ne su lalata siffofin Allah rawahu al-bukhari fi khalqi af'al al-ibad al-imam al-bukhari ya fitar da wannan ainihin kissa wannan riwaya athari daga ainihin wannan malami mai suna waqi' ibn al-jarrah a cikin littafin bukhari mai suna khalqu af'alil ibad wal baihaqi hakanan da imam al-baihaqi wa qala al-baihaqi aqibahu sai baihaqi yake cewa wa qad ruwina nahwa hadha an jama'atin akharin min fuqa'il amsari wa ulama'ihim radiyallahu anhu marwaito irin wannan magana daga hanyoyi da dama daga malaman garuruwa da ainihin malaman fikin wannan garuruwa Allah ya kara masu yarda lam yasiha indana khilafu hadha alqawl an ahadin minan nas fi zamani sahabati wat tabi'ina radiyallahu anhum ajma'in al-imam al-bayhaqi yake cewa babu wani abu mai inganci game da cewa Allah wato qur'ani halitta ne babu wani abu mai inganci a gun malamai har zuwa tun daga zamanin sabai da zamanin tabi'ai ga baki ɗansu sai malin ya ce wa bashar bin al-khaffaf samitu aba yusuf kulu man qala al-qur'anu makhluqun fa fardun ce yace naji ainihin wato abu yusuf al-qadi yana cewa wanda da yace al-qur'ani halitta ne ba siffa Allah bane wannan fa fardun munabadatu munabazatuhu wajibi ne a kaurace mu shine ma'ana munabaza gashi nan fa nabaduhu wara'a zuhurihim ay fa hajaruhu wa taraku wanda dai yace qur'ani halitta ne ba magana Allah bane malam yace wajibi ne a kaurace mu a daina kula shi al'amari na kaurace musulmi akwai maganganu da dama da malamai suke a cikin littafansu da fatawoyinsu karkashin ainihin ka'ida ta wato man hajara akhahu almuslimu thalasan hadisin muslim kenan ko la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalatha thalathin bai alasta ga wani mutum musulmi ya kaurace wa dan uwan shi musulmi sama da kwana uku ba wannan malamai suka ce idan ya shafi wata mas'ala kenan da ta faru tsakaninka da shi akan al'amarin duniya ka gaba za ka iya kyarewa ba to babu laifi kai fushi da shi har na kwana uku sai kuma fushi da miji ke iya yi da matarsa ya ƙaurace mata don yi mata nasiha kamar da ƙwar'ani ya ba da labari cewa fa'izuhunna hunna fil magaji hunna ƙwar'ani ya ba da wannan ainihin labarin cewa halascin a mata horo da haka sannan akwai mas'ala dangane da ƙaurace mafasiki ko wani mai bid'a ko wani batacce wannan kuma kamar yadda al'imamu imamu al-allama bin baz ya ainihin fatawa a cikin watin fatawarsa yana da dangantaka ne ma'ana sai an duba meye maslaha wanda aka tabbatar da cewa ƙaurace mushi zai sa ya dawo cikin hayyacinsa ya kuma cikin aikin alkhairi babu laifi a kaurace mushi kamar yadda hadisin su ka'abu dan malik yake nunawa cewa an kaurace musu har kwana 40 wanda kuma in ya zama idan aka kaurace mishi musulmai da mutanen kirki suka kaurace mai zai ga a yanzu ya samu yanci da bai samun yancin yin abin da yake yanzu ya samu yanci sai je ci gaba da ainihin abin da ya ga dama da wannan ba za a kaurace mishi sai ya tsaya a mai siha. ina fata mun gane da haka akwai kawaidi gaba da wannan ka karanta ainihin fatawa ta bin bas kuma maganganu da malamai suka yi akan fassara ainihin faɗin Allah wa idza ra'aita Yahudu na fi ayatina Faarin anhu hatta ya hudu fi hadithin ghairi zuwa ƙarshen aya na fata mun fahimci wannan don haka ba daidai ba ne mutum ya ƙaurace wa ɗan uwan shi musulmi akwai hadisi al albani ɗin ya sa shi a cikin littafin adabul mafrad wanda yake nuna cewa wanda ya ƙaurace ma dan uwan shi musulmi shekara guda wannan daidai yake da zubar da jinin shi ya zubar da jinin kamar ya zubar da jinin musulmi ne wanda zubar da jinin musulmi kuma a wurin Allah la zawalul ka'abati ahwanu ala inda Allah min safki da mur'in muslimi a ce a rusa ka'aba ya fi sauki a wurin Allah fiye da zubar da ainihin wato jinin mumini musulmi Allah ya tsare mala ya ce kultu basharu kama ta kaddama da'ifun kama ta kaddama qariban wannan kisa isnadin ta bai tabbata ba saboda basharu din nan bin al-khaffaf ne kamar yadda aka gabatar da magana a baya simala yace al-khamis wal na malami na 25 Abdullahi bin Idris ahadul a'lam wani mutum mai suna Abdullahi bin Idris bin Yazida al-Azdi Abdullahi bin Idris bin Yazida al-Azdi wanda yana da riwaya a cikin kutubu sita gaba ɗayansu mutumin ƙasar kufa ne ya kasance a babban malami ne su al'imamu ahmad ibn hanbal da ya haya ɗan ma'in duka waɗannan sun yi karatu a gunshi da hannad wannan malami na al'imamu a turmidi da sauran malami manyan malami an taɓa neman za a ba shi alƙalanci ya ƙiyarda aka buga da shi aka buga da shi ya ƙiyarda da aka zo aka bai wani abokin shi wanda abin nan kenan Habsu bin Riyal, aka baiwa Habs bin Riyad ne kufi alƙalancin sai ya rantse da Allah ba zai kare mu Habsu magana ba kuma har ya mutu bai sake mishi magana ba saboda haushin shi ne Allah ya gafarta musu ya kasance yana daga cikin waɗanda suke yawan yin maganganu na inkarin ƙira'a Hamza Hamza bin Habib bin Zayyad ya daga cikin alƙura'u sab'a wannan malamin ya daga cikin masu sukan ƙira'an kamar yadda zafi ya ba da labari a cikin siyaru a alami annubala kusa wannan kira'a ta hamza ta samu suka da yawa a gun malamai wasu kuma daga baya dai tun da ijma'i ya yi in ikadi a kan karɓarta shi kenan kowa sai ja bakin shishu wannan malami kamar da al'imamul albani ya ambata a nan ya rasu hijira da shekara 192 an kuma haife shi ne hijira da shekara 120 na fata mun gane 120 da haka yara yi kenan kamar ka ce shekara wato 82 ko 72 Allah gafarta mishi malam ya ci gaba da cewa qala abu hatimin ar-razi haddathana al-hasan ibn as-sabbah qala su'ila abdullah ibn idris fa qila la an tambayi abdullah dan idris rahimahullah sai aka ce dashi inna qablana ko qiblana qauma inna qablana ah, qiblana qauman yaquluna inna a can wajejen garinmu ko anguwanmu ko muna tare da wasu mutane da suke cewa ya kulla suna cewa alƙur'anu makhluk ya ce waɗannan mutane suna cewa ƙur'ani ba wai magana Allah ne eh makhluk me na karanta ok makhluk suna cewa ƙur'ani wato halitta ne Ƙala, sai wannan malami ya ce minan nasara ice ko kiristoci ne kila la aka ce ba kiristoci ba ne. kala faminal yahud ce to koko da yahudawa ne kila la aka ce gata mala ai ba ka bane kala ce minal majus to din da aka yi zuriyar ne guzawa. kila la aka ce wala mala duk ba ka bane kala mimman ce don Allah su ko wannan wani irin addini suke bi wato ya kasa zuwa a kwallon shi cewa musulmai ne ba kila aka ce minal musulmina, aka ce musulmai ne Ƙala ya ce mahum bi musulmina. wallahi ba musulmai ba ne sun maƙala sannan sai ce bismillahir rahmanir rahim fallahu la kunu makhluqan na rantse da Allah Allah ba zai zama abin halitta ba war rahmanu la kunu makhluqan haka ar-rahimu war rahmanu warrahimu la yakunu makhluqan wato ya ɗauki bismillahir rahmanir rahim wannan lafaza ko shi a qur'ani ko wannan ba zai taba yiwa a ci makhluki bane yace haula'i zanadika ya kafirta su ya kafirta musulmi qultu ni mala albani sai na ce isnaduhu sahih wannan isnadi ingantacce ne walahu isnadun akhar ashara ilayhi al-musannif ba'd akwai wani isnadi daban kuma wanda al-imam az-zahabi ya ishara gare shi akhrajahu abdullahi ibn ahmad fi sunnah wanda malam abdullahi dan gidan imam ahmad ibn hanbal ya fita da wannan riwaya a cikin kitabu sunna shafi na bakwai حدثني أحمد بن إبراهيم قال Yahya bin Yusufa يوسف الذمي قال ya ce ahmad bin ibrahima dauraki kenan ya ba mu hadisi daga yahya bin yusuf azimmi kala haya ya ce hadartu abdullahi bin idrisa faƙala da horajin na zo daidai lokacin da abdullahi ɗan idris yake numfashin mutuwa sai ce a faƙala lahu sai wani mutum ya ce mushi ya aba muhammad inna na? nasan ya ƙunar ƙur'anu makhluk ya ce akwai wasu mutane a tare da mu wanda suke cewa ƙwar'ani wai halitta ne faƙala minal yahudi ya ce shin yahudawa ne ƙala la aka ce a'a ila akhiril hadis kamar da aka ji shi baya qultu ni malam albani sai na ce wa isnaduhu sahihun wannan isnadi ne ingantacce rijaluhu rijalus sahih mazajen wannan isnadi mazaje ne masu riwaya a cikin bukhari da muslim wa ahmad bin ibrahim dauraki wannan da ake ce ma ahmad bin ibrahim bin Kathir kenan abu abu abdullahi ad-dauraki al-abadi dai ɗan uwa ne ga babban malami al-hafiz yaqub bin ahmad bin ibrahim wannan malami ya rasu hijira da shekara 200 da ainihin arba'in da shida yana da shekara ya rasu a ainihin wato wannan eh, shekara ta ɗari biyu da arba'in da shida yana da shekara tamanin a duniya alimamu muslim da abu dawud da tirmidhi da ibnu maja surutu riwayarsa sai zan alimamu ainihin wato buhari ne kawai alimamu sayi ba siriwa daga gare shi ba babban malami daga cikin malamai na ainihin magabata allah ya gafata mishi mata ba abu muhammad bin bin abdin abu ja'far al-baghdadi inda al-bukhari fi khalqi al-af'al hakanan kuma akwai muhammad bin abdullah bin abdin abu ja'far al-baghdadi shi ma ya ruwaito wannan riwaya a cikin littafin khalqu af'al al-ibad yana mai ƙara ma wannan ainihin riwaya ƙarfi kenan warawa warwiya an an nahawu hadha bi isnadin akhar an ibn idris al-audi fa yace an ruwaito kuma irin wannan magana daga Ibrahim daga Idris bin Ibrahim um, uh, daga Idris ko daga Ibn Idris al-Audi wa kana adiman nazari fi zamani kabirar sha'an ya kasance babban mutum ne wanda bai da tsara bai ba shi da kini a zamaninsa kabirar sha'an wanda yake al'amarin shi ya ainihin wato girmama kwarar gaske zama kun ji wannan shi ma wato malami na 25 kenan abdullahi ibn idrisa ahadul a'lam kamar da zafi ya kira shi Allah gafarta musu gaba da sai imamu zafi ya ce muhammad bin al-hasani iraq sai muhammad bin al-hasan ash wanda aka haife shi hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama na da shekara 131 sannan ya rasu shekara ta 189 wannan shine dan uwan wancan malamin da aka wuce a baya Abu Yusuf al shi kuma wannan Muhammad bin al bin Farqad Abu Abdullahi ash-Shaybani al-Marwazi ɗaya daga cikin limaman fiqhun musulunci da usulul fiqh ya kasance mutum ne mai fasaha in yana magana har imamu uh, shafi yake cewa inda na su in ce ƙur'ani ma ya sauka da irin harshen muhammad bin hassan ne ga sai faɗa ka mutumin ƙasar kufa ne yana daga cikin wanda suka yada ilimin al'imamu abu hanifa bayan mutuwar a wanda ya hana a bashi limanci ya hana a bashi ainihin alƙalanci sarkin ya gaito shi ya dawo aka ci gaba da harka da shi kuma aka ba shi ma mukamin da da wancan ne ke rike da shi shine shugaban alƙalai da aka shi kuma suka fita ƙasar rayu tare da sarkin musulmi da wannan lokacin mai suna haruna rashid wanda ya kaura da suka fita kuma shi kenan sai aka je sai ya mutu a ainihin wato wannan gari na rayu suka mutu rana ɗaya shi da ali ibn hamza ali ibn hamza al-kisa'i kenan ko shine da aka rufe su sai shi sarki yake cewa da dafantul yawma biyadayya alfiqha na hawa yau da hannuna na rufe ilimin fiƙihun duniya nan da ilimin nahwu na duniya na rana ɗaya suka mutu Allah gafata musu ya yi alƙalanci kamar da muka ji a zamanin ainihin wato a sarki musulmi Haruna arrashi Allah gafata musu gaba da su نعم bin قال sami بن القاسم بن عطية سمعت أبا سليمان ya يقول wannan mutum mai suna ahmad bin abdullahi bin atiya ya ce na ji al'imamu abu suleiman al jani yana cewa samitu muhammad bin al-hassani ya kulu na ji muhammad bin al yana cewa wallahi la usalli khalfa man ya Kulu al-ƙur'anu makaluku ya ce na rantse da allah ni dai ba zan yi sallah a baya mai cewa ƙwar'ani zancen mutane ba ne wala ustafta illa amartu bi unuqihi to da dama ba za a nemi fatawa duk inda za a nemi fatawa a wurina ce to wallahi sai na bada amsa cewa illa illa amartu bi dai'ada ku, da za a bani ainihin fatawa akan sallar da aka bi bayan dan bid'a mai cewa alquran makhluq yace wallahi sai na bada fatawa akan cewa lalle lalle a sake sallah sallar nan ba ta yi ba saboda an bi bayan mutumin da ban yadda da imaninsa wannan haka aka rawaito daga Muhammad bin al-Hasan al shaybani dama yazo a cikin tarihinsa cewa yafi sauran kula da sunna ya fi su wato bin sunna baya yin ta'awili irin yadda sauran a'imma na ainihin malaman mazhabin wato ashabu ra'ayi suke bi wannan kuma ya bayyana zuwa kasancewar shi bayan rasuwan al-Imam Abu Hanifa ya shiga duniya har ya je kasar Madina yayi riwayar muwatta daga al-Imam Malik akwai riwayar muwatta tashi ta kansa mala yace warawa al-musannif bi isnadihi an amr ibn wahab sami'tu shaddad ibn hakim yadhkuru an muhammad ibn al-hasani fi al-ahadith yace naji ainihin wato shaddad ibn hakim yana bada labari daga muhammad bin al-hasan al-shaybani a cikin wasu hadisai yana cewa inna allaha yahbutu ila as-sama'i ad-dunya lalle Allah yana sakkowa A zuwa sama ta ƙasa wani hauhaza minal min al’ahadith na ji hadisai kwatankwaci irin ire-iren waɗannan daga gare shi inna hadhihi al ahaditha a rawatha ya yace a waɗannan hadisai amintattu sun riga sun ruwaito su fa nahnu ha? da aka mu abinda mu iya kawai shi shine mu mai riwaya waɗannan hadisai wa nu'minu biha ko imani da su wala nufassiruha kar mu tsaya muna cewa sai mun gano ma'anarsu ina fata mun gano wannan sai mala yace qultu in mala albani kenan akhrajahu al-lalaka'i fi sunnah al-imam lalakai fitar da wannan a cikin kitabu sunnah wa shaykh mufiquddin al-maqdisi da al mufiquddin ibn qudamah al-maqdisi rahimahullah wa ma da wasunsu waɗanda ainihin suka shiga wannan wuri suka je suka ji tun shi wamin tsariki wani mu'allif da isnadihi ilai kuma ta hanyar al'imamu hibatullahi lalaka'i ne shi ainihin wato malam littafin nan ya kawo shi wato da isnadinsa ta kan mai littafin wa amr ibn wahab in kana ta'ifi wani mutum da ke cikin isnadin mai suna amr ibn wahab idan amr ibn wahab ta'ifi ne fa majhulul hal to ba a san halin sa ba wa in kana al-qurashi idan ko amr ibn wahab al-qurashi ne fa qala ibn abi hatim sai al-imam abdurrahman ibn abi hatim ar-razi yace an abihi daga baban shi wanda shine ainihin muhammad ubaidullah ibn muhammad abu hatim ar-razi baban nashi ya ce huwa muttaribul harif shi wannan mutum mai suna amru ibn wahab ibn ta'ifi shi mutum ne a wato alqurashi amin ko shi mutum ne majhuli idan kuma wancan ta'ifi ne a shi mutum ne muttaribi idan wancan ta'ifin ne shi kuma zai zama majhuli ke sai malam ya wa naqala abu abul qasim hibatullahi lalaka'i wa mufiquddin bin qudamah al-maqdisi wa gairuhuma bil isnadi ana abdullahi ibn abi hanifata as-saddusi qala sami'ta ad-dabbusi qala sami'tu muhammad bin al-hasani yaqulu yace daga ainihin wato ihibatullahi allalakai ya bada labari a cikin littafinsa da shi da malam mufiquddin ibn qudamata shi ma ya ba da labari wa gairuhu ma da wasunsu bil isnadi da dai wannan isnadin ana abdullahi ibn abi hanifata ad-dabbusi daga abdullahi ibn abi hanifata ad-dabbusi kala yace samitu muhammada bin al-hasani naji muhammad bin al-hasani ya kula yana cewa ittafaqa al-fuqaha kulluhum min al-mashriq wal maghrib malaman musulunci daga gabas da yamma gaba ɗaya sun haɗu alal imani bilƙur'ani, qur'ani wal ahadith allati jaa malamai sun hadu akan yin imani da alƙur'ani, da yin imani da ainihin hadisan da amintattu suka cirato daga malamai daga ainihin malamansu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ha a take kan sahabi a take kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa jillu eh, fi sifatin rabbi azza wa jalla ko min gairi tafsirin suka haka hakaito game da siffa Allah ubangiji madaukakin sarki ba tare da min gairi tafsirin ba tare da yin fasara irin ta bid'a a ce ga kamar ga yadda kamar take ba wala wasfin wala tashbihin ba kuma tare da siffantawa ko yin tashbihi ba a ce ga kamannin shi ko a ce yayi kama da wani wa man fassara shay'an min zalika imamu zahabi yace wanda di ya fassara wani abu irin wannan faqad kharaja mimma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa faraqa aljama'a wannan ya fita daga abinda manzon Allah yake akai na addini kuma yayi baran-baran da sauran al'ummar musulunci baya cikin su fa innahum lam yunfu dan su al'ummar musulunci ba su kore ba walam yufassiru ko ba su fassara da ka suka zo suka fassara saboda suna sauri ba walakin amanu billahi sai dai sun imani da littafin Allah bima fil kitabi was sunna sun imani da abin ke cikin littafin Allah da sunnan manzansa sallallahu alaihi wasallama thumma sakatu sannan sai suka yi shiru faman qala bi qaulihim wanda ya faɗi irin maganar su bi qauli jahmin ya faɗi irin maganar jam faƙad faraƙal jama'a wanda da ya faɗi irin maganar jam ɗan safwan wannan ya yi baran-baran da al'ummar musulunci a cikin aikin da yake mun ji a baya mai maganar jam ɗan safwan ko sai malami na gaba malam ya ce la'annahu wasafahu bi sifati la don shi jam ɗan safwan ya siffanta Allah da siffar take da cewa babu Allah shi malam yace bukair ibn ja'far as-salami an ulama'i min ulama'i jurjar wani mutum mai suna bukair ibn ja'far as-salami min ulama'i jurjar jurjar ah, wannan malami ah, ɗaya daga cikin manyan malamai bayan Allah nagari sai dai ah, ya kasance kamar da ibn adi ya ambata a cikin alkamil fi zuwa fa'in rijal ya kasance ya da rauni wajen riwaya da aka sirya dai istinasi da maganarsa ba a karɓar riwayarsa karanta littafin lissafin mizan na ibn hajjirin al'askalai shi ne yake cewa ɗaya ne daga cikin malaman ƙasar jurjan jurjan a can ƙasar ainihin wato abin nan kenan ta yanzu a cikin ƙasar turkiya ta wato wata ƙasashe daga cikin ƙasashen tsakiyar asiya ta kwanta mu qala abu ahmad bin adi abu ahmad ibn adi ne jurjani ce arju Allah ya kuna bihi ba'asu Allah ba'asa bihi ina fata ina sa ran ya zama cewa babu matsala tare da shi summa marawa bi sanadihi an Ibrahim ibn Musa sannan sai al-Imam Ibn Adiyyin ya ruwaito da isnadin kanshi zuwa ga Musa ibn uh, Ibrahim ibn Musa qala kuntu inda Bukair ibn Ja'far yace ina wajen bukair ɗan ja'far faja a rajulun Faƙala. sai wani mutum ya zo ya ce, Allahu ala arshi Allah yana saman al'arshinsa kaifa yaya kuke nufi da wannan ni ban gane ba kenan sai mala ya ce Faƙala bukairun sai bukairun ya ce jarrubi jirgi, ya ce a kama ƙafashi shi a jashi a fita da shi daga makarantar nan ɗani haka a kama kafar shi ruhu suka je suka yi wurgi da shi a ainihin wajen gari wannan yana nuna a aikace yadda wannan malami ya kasance yana accommodating yana iya tolerating ainihin bid'a da zarar an faɗe ta ba zai tsaya wata wata ba zai aika da mutum wajen wannan ainihin masallaci Ƙultu, wa haza oke ƙultu a kharajahu shi ne ko kharajahu ibnu adiyyin fi tarjamati bukairin hadha fil kamil yace ibnu adiyyin jurdani ya fitar da wannan riwaya daga ainihin bukairu dinnan da ake magana akan shi a cikin ainihin littafin ibnu adiyyin mai suna al-kamil ya fitar da magana akan shi wa qala sai ibnu adiyyin yace arju Allah bihi Allah ba asli ina fata idan bai da wata matsala wa huwa tariquhu ruwalul madhhabi al-mu'allaf dan ya zama kuma wa da tariqi awraduhu ومن طريقه أورده المؤلف رحمه الله تعالى تاني ابن عدي نيكم شي وانا مالا ممو عن ذهبي يكاوش الله كارا مسا رحمة قال ابن عدي ابن عدي ديغو سيتشي أخبرني محمد بن عمر قال سمعت محمد بن يوسف الأشتر أشتر بادي يقول سمعت إبراهيم بن موسى فذكره يا أمبتيش ya ambaci wannan isnadinsa ne ya kawo hadisi قال سميت محمد ابن يوسف الاستربادي يقول سميت ابراهيم بن موسى يقول فذكر قلت ني الباني سنتي وابن عمر لم يلقى لم اعرف wannan ibnu umar wanne kenan da aka ce musa ibnu umar ya ce ni dai ban san shi ba in ji albani da aka albani bai inganta wannan riwaya ba dama isi ina ne yake da ita shi mala ya ce bishir ibn umar ne zaharani alhafin sai kuma bishir ibn umar ibn al-hakam abu Uba, al-azdi al-bahrani wannan babban malami ne jama'a al-azdi mai suna bishir ibn umar yana da hadithai a cikin dukkanin kutubu sita sannan ya ya rasu hijiran manzan Allah na shekara 200 da ainihin wato a bakwai Allah ya gafarta mishi ya da hadisai a cikin kutubu sita dan uwan wani babban malami ne mai suna wato shi ma wani babban malami wanda yake mai suna kwatan kwacin nashi din nan ya rasu a karken shekara ta 206 ne shine sayyar magana sai ya mutu a rana ta farko kenan wato ta koyazan dai ran da aka ga wata ya rasu ga ga washe gari sabuwar shekara ko kuma sai da aka ga watan an riga an shiga sabon shekara sannan ya rasu Yana yana bayuwa zuwa ga haka cewa shine kaga anan albani ya karkata zuwa ga cewa ya rasu shekara ta 200 da ainihin wato bakwai dan koriya ya ne dai wacce ta riga ta kare wannan malami bishir ya ce qala abdullahi bin shibrawiya haka ake karanta irin wannan abun malaman hadisi ku bambanci tsakanin yadda malaman nahawu da sauran malaman wasu fannoni suke karanta wannan suna ka karanta littafin ainihin a tadribul rawi da littafin alfiyatus suyuti da kuma alfiyatul iraki da kuma littafin ainihin wato annukat ala kitab ibn salah da ga bayanai game da ainihin wannan lakabi ko wannan suna na kamar misali rahawayi wannan malami rahawayi ba a cewa rahawayi din sai da a ce rahawiyya rahawiyya khamar guyya to haka wannan matan da yazo a cikin isnadi ne sai a karanta shi da ainihin wato a ce shubra guyya kuma kamar yadda ya tabbata shi wannan wannan suna kamar yadda malamai suka ba da labari asalin shi wai wannan wai din daga shedan ne shi sa ba a so a danganta wani mai riwaya hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da wani ne sai suna canza sunan suna cewa rawiya isa ka dan rawiya dan rahawiyya eh suna ne haka malama hadisi suke faɗan shi haka kuma suke ainihin wato yin alqabun su wallahu ta'ala ala, malam sai ya ci gaba da cewa ibnu shirawiyya yace sami'tu ghayra wahid min al-mufassirin yaqulu naji malaman tafsiri fiye da kwaya daya wato da yawa kenan ma'ana da yawa suna cewa ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa qala al'arshi al'arshu irtafa al'arshi irtafa yace naji malamai da dama suna fassara ar-rahmanu al'arshi stawa ma'anan shi al'arshi irtafa Allah ya ɗaukaka akan al'arshi fiye da ainihin dukkanin halittu sama da halittu gaba ɗaya qultu ni albani sai na ce wa hadha isnadun sahihun musalsalun bithiqatil huffaz wannan isnadi ne ingantacce wanda yake cike da sunayen manya-manyan malamai a cikin ainihin wato tarihi haba isnadun wanda yake kamar da ambata akwai tasalsuli da ainihin hufazu da makamantarsa a ciki to sai ce ƙultu ni albani sai na ce وهذا إسناد صحيح مسلسل بالثقات الوفات فإن إسحاق بن راوية ثقة حافظ min من أقران الإمام أحمد domin isa ka ɗan rawiya amintacce ne mai girma abin yarda wanda ainihin wato daga cikin shahararru yana daga cikin tsararraku na al'imamu ahmad ibn hanbal kuma da kuwa ya sani wa abdullahi ibn shibrawiya thikatun hafizun thikatun aidan amintacce ne sika ne shi ma huwa abdullahi ibn muhammad ibn abdurrahman ibn shibrawiya ibn asadin ƙwarashi al-matsalabi al-laisaburi sunan shi kenan cikakke wato abdullahi dan muhammad muhammad dan abdurrahman abdurrahman dan shibrawiya shibrawiya dan asad asad shi kuma zai zama ɗaki nan wato wanda ba ambata ba nan ga al'imamu jika na al'imamu ainihin wato shibrawiya ibn asad al-qurashi al-matlabi al-laysaburi fi kama fi shadarati al-zahab kama yanzu al-tafi mai suna shadarati al-zahab fi khabari man abar haka yazo a cikin al-tafi cewa adul huffazi ana ba da labarin tafiyar da aka ce daya daga cikin ainihin wato mahaddata ko sami'a ishaqa wato yanzu ana tadkiyar shi abu ishaqa din kenan ishaqa bin rawiya yace sami'a ishaqa bin rawiya wa ahmad bin mani'in wa tabaqatahuma wa sannafa tasanifa wa kana haka dai ainihin wato abin ya faru cewa wannan isnadin an cewa ana so a rawata shi shine malai yake cewa to kalli isnadin da kiwo gani isnadin ya cike da zankama kama malamai su ishaqa dan rawiya su ainihin ahmad ibn mani kuma ainihin wato da dabaka su da tsararrakin su a wajen karatu ba wajen shekaru kadai ba sannan kuma babu shakka a wannan zai bayi zuwa ga cewa kamar da malai faɗa anan ya ce wa kana thiqatan ya kasance amintacce ne ina fata mun gano wannan malai sai yake cewa salamu alaikum wannan abu da ke ta kara lafiya da ku ƙara da yake yana ganin mu tsaya aka saboda kare zo da ya dauka ba gaskiya dama lokacin sauran nawa eh dauka kana ga kana a kan shi ba daidai ne da shi kai سبحانك ilaha illa anta wa ilayk zamu dakata a nan jama'a saboda eh, wannan last week take